Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye na ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye na ko yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Juma'a 4 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya na ci gaba da tsokaci kan zagayowar ranar samun 'yancin ƙasarsu. Mu Nijar muna da ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa wanda za mu iya ja da kowace ƙasa. A Najeriya kuma matasa ne ke cewa wannan karan fa da su za a dama a siyasar Najeriya. Ai ba wani lokaci da za mu ƙara yadda mu ba wani tsoho ko wani dattijo ƙasar nan. dalili ko an gwada ɗaya an gwada biyu an gadi babu wani nasara kamar yadda kuka sani yau juma'a ce don haka za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da labaran wasanni a takaice yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a ce 'yan ƙasar da suka kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da ake kyautar tsammanin zai baiwa shugaba Paul Kagame wa'adi na uku akan mulki. Jim kaɗan bayan da ya kada ƙuri'arsa a Kigali, wani magoyan bayan shugaba Kagame, Joseph Zorandera, ya ce muna matukar muna buƙatar shugaba nagari a a ƙasarmu da zai ci gaba da kare ƙasar ya kuma taimakawa mutanen Rwanda don ƙasar ta ci gaba da bunƙasa nan da shekaru bakwai masu zuwa. An dai gudanar da zaben ne cikin kwanciyar hankali yayin da masu kada ƙuri'a cikin nutsuwa ke shiga azuzuwa suna jefa ƙuri'unsu. Ko da yake masu sa ido a zaben da kasashen Afirka ta gabas na nazarin zaben, ƙungiyar tarayyar Turai bata aika tawagar masu saka ido a zaben ba. Ƙungiyoyin sa ido na ƙasar sun faɗa wa murya Amurka cewa babu alamar wata matsala komai yana tafiya yadda ya kamata. Sai dai duk da haka ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta Green Party Frank Havineza ya faɗa wa murya Amurka cewa wasu daga cikin wakilan jam'iyyarsa ba a ba su damar shiga mazaɓu ba don su gudanar da ayyukansu. gwamnatin shugaban amurka donald trump ta amince ta sayar wa najeriya jiragen sama na yaƙi na zamani har na dala miliyan 600 duk wada zargin keta haƙƙin bal'adama da ake wa najeriyar jiya alhamis ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ma'aikatar harkokin wajen amurka ta amince da cinikin ta kuma miƙa batun ga majalisar dokokin amurka ɗin waɗanda ke da kwanaki 30 su amince da cinikin yarjejeniyar ta kunshi sai da wa najeriya jiragen yaƙi samfurin super keno guda sha biyu waɗanda ake amfani da su wajen ƙananan hare-hare ma'aikatar tsaron amurka ta ce jiragen za su taimaka ma sojojin najeriya a yakin da suke yi da ƙungiyar boko haram da kuma 'yan ta'addar isis za kuma su taimaka wajen yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da makamai da kuma safarar mutane jim kaɗan kafin ya sauka daga mulki tsohon shugaban amurka barack obama ya dakatar da yarjejeniyar cinikin jiragen biyo bayan wani harin da wani jirgin saman yakin najeriya ya kai kan sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da iyakar najeriya da ƙasar kamaru wanda ya yi sanadin asarar rayuka na farar hula wajen 230 daga baya ne shugaba donald trump ya buga wa shugaban najeriya muhammadu buhari inda ya sanar masa cewa ya goyi bayan wa najeriya jiragen yakin don su yaƙi ta'addanci to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatan wayar da kan jama'a na kasar italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin hauren afirka ke shiga kasar inda ake ganin cewa mafi yawan 'yan mata daga cikinsu duk daga najeriya suna fito suke fitowa kuma suna zuwa ne ba da sanin cewa ta za su karkare ne a matsayin karuwai amma yawancin 'yan matan ba su da masaniyar yadda halin rayuwarsu za ta kasance da walhalin da za su fuskanta da kuma tsawon lokacin da za su kwashe kafin su gama biyan mutanen da suka yi fasa ƙorinsu zuwa Italiya. a cewar wata bakuwar haure daga ƙasar ghana afiya kaɗan daga cikin 'yan matan sukan tsira daga yin karuwanci ta kuma ce ta san 'yan mata hudu da suka kubuta a shekaru hudu da suka gabata biyu daga cikinsu sun kwashe shekaru masu yawa suna yin aiki domin tara kuɗin da za su biya iyayen gidan nasu sauran biyun kuma sun samu tserewa zuwa ƙasar jamus jami'an italiya dai na turai sun yi kiyasin cewa an yi fasakorin yara mata daga najeriya masu shekaru daga goma sha shida zuwa goma sha bakwai har dubu goma sha shida a cikin shekaru biyun da suka gabata a wani jawabi da ya ji alhamis a wani gangamin jama'a da aka hada a jihar west virginia shugaban amurka donald trump ya bayyana batun alakar kwamitin kamfe ɗinsa da ƙasar rasha da ake yi a matsayin almara inda ya ce an ƙirƙiri labarin ne kawai domin masu adawa da shi su samu hujjar da za su ce ita ce dalilin faduwarsu a zaben da aka yi shekarar da ta gabata. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a birnin Badin na kudu maso yammacin Najeriya inda 'yan Nijar mazauna Najeriya ke ci gaba da tsokaci kan zagayowar ranar samun 'yancinsu. Hassan Umar Tambuwal gare ka. a yayin da kasar Nijar ke ci gaba da yin bukukuwan shekara hamsin da bakwai na samun yancin kai daga turawan Faransa, su ko 'yan Nijar mazauna Najeriya suna ƙara kira ga shugabanninsu da su inganta musu noma da kiwo da kuma harkokin matasa. Sunana Dr. Alhaji Junaidu Manshayi bakin kasuwar shanu Ibadan Oyo State. Ni ɗan Nijar ne mazaunin Najeriya. Me za ka ce a game da shekaru hamsin da bakwai da ƙasar Nijar ta yi da samun yancin kai? To alhamdulillah mu 'yan nijar da muke kasashen waje musamman ga mu najeriya kullum muna ji mu tana samun ci gaba a kasashen duniya babban godiya da zamu ga allah zama lafiya muna zaune lafiya a nijar kuma mu kullum tana ci gaba amma akwai wani hanzari ba gudu ba ina kira ga shugabanninmu na nijar wanda suke kan mulki da ma wanda za su hau gaba Dan allah don annabi kada su yi dogaro ga wannan man fetur da muke da shi na ƙasa mu Nijar muna da ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa wanda za mu iya ja da kowace ƙasa amma a sha shugabanninmu ba su ba da ƙoƙari a kan wannan ma'adanan namu yadda za mu fito da su 'yan ƙasa su ci arzikin ƙasa yanzu ka duba 'yan Nijar mu mun fantsamu cikin duniya wasu ba sa Ghana wasu ba sa America ko wasu ba sa Libya wasu ba duk inda ka je ka zauna bai kai ƙasar ka ba sunana mande ni dan Nijar ne a Nijar ma kuma ni dan Demaji ne mazaunin Najeriya Najeriya. Alhamdulillah, alhamdulillah na yi godiya ga wanga lokaci da Allah ya kawo mu. Kasan mu shekara hamsin da bakwai na yi murna. Amma ina roƙon shugabobin mu kanana da manya don Allah su yi ƙoƙari su kula da makiyaya da manoma. In abubuwan manoma da kaya suka hallara to ƙasa ta zauna lafiya kenan. Sunana Alhaji Koyere wanda yake zaune nan Ibadan. Ni da Niger dan birnin Bayero. Abinda lalle sai kara hamsin da bakwai da an ka samu Allah ya kara muna nasara. Amma muna so su ma Niger su yi kaman waɗannan Najeriya sun kai su sa matasa cikin aikin nan na gwamnati saboda Allah. Don sun sa matasan nan siyasa kaka gani yawancin su bayan sun gama makaranta ma suna hita su ji kasan waje neman kuɗi. wato a sa su cikin mulki kenan dalla a sa su cikin mulki kamar irin wanda suka sa shekara 35 daga na 35 zuwa na 40 zuwa na shekara 25 abinda muke bukata kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya wannan haka yake kuma a gaida na tambuwal To bari mu kada babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda matasan kasar ke cewa wannan karan fa da su za a dama a siyasar Najeriya Madina Dauda gare ki. Mun rage shekara biyar daga kowane mataki kamar dan majalisa tarayya mai da shekara 25 daga shekara 30. sannan sanata mun maida shi shekara 30 daga shekara 35 sannan shugaban kasa mun rage shekara biyar daga shekara 40 ya koma shekara 35 wannan saboda a ba matasa su ma hurumin da za su iya zuwa su shiga siyasa su ma a dama da su. honorable aminu shehu shagari kenan da irin gyara da majalisar wakilai ta yi wa dokar not too young to run wannan doka dai ta faranta wa matasa rai matasan sun yaba da wannan aiki da majalisar ƙasa ta yi tare da yi wa junansu bayanai da zai sa su himmatu wajen ganin sun taka rawa a zaben shekara 2019 domin kawo sauyi. Shugaban ƙungiyoyin haɓaka matasan arewa wanda aka fi sani da shugaban talakawa Imrana Wadanas yana mai cewa. Ai ba wani lokaci da za mu ƙara yarda mu ba wani tsoho ko wani dattijo ƙasar nan. Dalili ko an gwada ɗaya an gwada biyu an ga duk babu wani nasara. da haka duk dattijan da ya rage waɗanda ya kamata mu gwada mun riga mun gwada su da haka yanzu lokacinmu ne yayi muke ganin matashi mai jini a jika wanda za mu kawo domin yayi mana abin da muke so ai shi matsalar dattijo in yayi abu ko don darajar shekarun shi da kima shi da darajar shi ba za ka yi mashi tsawa ba amma in namu ne sai mu tsawata mashi mu mashi ihu mu mashi kwarmato an tantance mutanen kirki ba magana jam'iyya ba ce a'a wane ne kai menene kai wace irin gudunmawa kake ba al'ummarka wace irin gudunmawa kake ba yankinka ta haka mutane za su iya gane cewa wannan shine nasu da haka amma wai dan jam'iyya ko magana apc ko magana pdp yanzu mutane ba wannan suke ba alƙibla gula muka fuskanta ta mu kawo matashi mai jini a jika idan ya yi mana daidai mu yaba mishi in yi mana ba daidai ba mu yi maganin shi ta yaya matasan za su cimma wannan buri nasu tambayar kenan da na yi wa awwal lawal uba to gaskiya zan iya gaya miki mun shirya domin yanzu jahohi jahohi muna nan muna neman haɗin kan matasa mu tabbatar mun ka haɗa kawunan mu domin haɗin kanmu shine zai sa mu cika wa kanmu mu To sai dai lauya mai zaman kansa a Fatiskum ta jihar Yobe, Baba Kuda Baba Abba yana mai baiwa matasan shawara kamar haka. Kansu sa ransu akan cewa ni ma sai na zama sanata, ni ma sai na zama rep. Kai dai ɗan Najeriya ne, ka yi karatu, ka ilimi, an sa ka inda ya cancanta a sa ka to sai ka kware aiki a wurin. Abin jira a gani shine irin goyon bayan da majalisun jihohi za su baiwa wannan dokar mai suna Not Too Young to Run da zai ba matasan dama su kawo sauyi a siyasar ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To da fatan sun ji ki a kuma gaida Madina To an jima kaɗan za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu fara da Kaduna garin gwamna, wake kan layi. alaikum. salam. A na Prince Abubakar kasuwan magani a nan jihar Kaduna, Najeriya. To Prince muna jinka. a zan dubi batun kan abin da ya shafi hankoran da musamman yan uwanmu matasa ke da shiga a dama da su kan harkokin siyasa oh. gaskiyar magana ba wai hankoran nasu da su gaba da yi ba shi ne abu mafi ala abin da ya kamata su kuma da hankali ne kokari da jajircewa na ganin cewa ana sa wani kishi a rai na ganin an karɓi madafin iko za a iya ba da gudunmuwan da zai tunkuɗa ƙasan zuwa gaba kuma halin gaskiya mu ba za mu yadda da wannan yaudara da waɗansu daga cikin matasa suke amfani da shi na san karkatar da hankalin 'yan Najeriya a karkata zuwa gare su ba tare da cewa watakila ba su da wani kokari na cikin kasa Don haka mu ba matasan takan kawai za mu duba ba za mu duba fatantanta kokarin da mutum ke da shi da kishin da zai iya nunawa hana mu zabe shi ko da ko da cikin har yanzu tana To da fatan 'yan Najeriya musamman ma matasa sun ji kamar mu kaɗa Niger. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna magana ne Bala mai wankin hula daga Ushishi, ya ne da ke tarayyar Najeriya. To Malam Bala muna jin ka. To a gaskiya a yau zai mu'alluyin shirin na wani a kan magana Baba Buhari. Mm. Baba Buhari bayan fata alheri, fatan Allah ya ba shi lafiya. Amo. To amma su garba shehu da suke cewa zai dawo zai dago gobe a gaskiya dole ɗan Najeriya ya tambaya halin da shugaban shi yake ciki. Lokacin da yake Buhari shi ba mu zaɓe shi ba, ba mu damu da inda yake ba, amma tun da ya zama shugaban mu dole ne mu san halin da yake ciki saboda ka ko ɗan Najeriya ya ce mai hawan hali yake ciki yana da right ke tambaya wani hali shugaban shiga yake ciki saboda gaskiya an ka duba halin Najeriya da muke ciki yanzu ko kina sai gaba daya a Najeriya saboda Buhari wani wando dodo ne wanda yake yana nan dole wani abu za a dakata ba za a yi shi ba amma yanzu wallahi abubuwa suna suna barkacewa kawai hatta ministoci baka jin su hatta baka ji abubuwa na gudana da kyau a Najeriya yanzu haka abubuwa na fito a Najeriya da fatan mu da muna wata alai Allah ba shi lafiya da fatan wasu garba shegu su rika zama dan Najeriya halin da shugaban Najeriya ke ciki to da fatan sun saurare ka kuma Allah ibada shugaban Najeriya ƙarin lafiya sosai don ya koma kamar yadda ka ce ya tsaida abubuwan da suka taɓarɓare a halin yanzu to bari mu sake komawa kaduna wake kan layi a kaduna ka almasi garba barka da dare barka da aiki barka da warhaka haka suna na alhaji musa garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna nigeria. to gare ka haji musa to ni na so in ba yan arewa shawara yan hmm. nigeria yan arewa saboda irin abubuwan da ke faruwa dangane da shugabancin yan arewa yi abin da ke da ni mamaki dangane da wannan abu na hmm. ka almasi don mun auna fa mun auno mun ga cewa duk yan arewa da ya tsaya takarar shugaban kasa ya ci shugaban kasa bai taɓa gamawa lafiya ya mulki lafiya lafiya ba sai dai a yi mutu akan mulki ko kuma a kashe su to mu ɗayan arewa wai me yake damun mu ne yanzu dan arewa za ka ga ya zauna yana zakin muhammadu buhari kuma wannan gwamnati muhammadu buhari shekara biyu har ta kai ga za ku ɗora ta a cikin da za ku riƙa nuna cewa ba ta yi abin a zo a gani ba to mu abin da muke kira ga 'yan Najeriya duk mutumin da ka fito ya ce wai mulkin Muhammadu Buhari bai taka rawar gani ba to wannan butuli ne ko kuma idanun su baya gani ko kuma makaho ne amma to da fatan an ji wannan gargaɗi naka da shawara taka da dai sauransu to har yanzu dai mun makale a kaduna wake kan layi a kaduna kana magana da gambo ne ba wa fakaci a garin kafancan jihar kaduna najeriya to haji gambo muna jinka ina so in yi kira ne ga wannan umarnin da mukaddashin shugaban kasa ya ba ma hafsoshin babban manyan hafsoshin sojojin kasar nan akan koma yankin duguri domin su dawo da zaman lafiya ta koma ga dangada eh. gaskiya wannan mataki da ya ɗauka ya yi daidai sai dai kiran da nake so ma manyan sojoji shine su nuna cewar wannan aiki da suke suna ma ƙasa ne aiki ba wasu na ma kansu ba ne su ba mm. da goyon baya su zo umarnin shi makaddashin shugaban ƙasa su ga cewa lallai wannan zaman lafiya ya kawo gidi an yaki wannan kungiya na ta'addanci na boko haram domin a samu wajen su zaman lafiya a ƙasar maiduguri da yankin arewa maso gabas baki da na to allah ya sa hakanan bari mu kaɗa jihar taraba wa ke kan layi a taraba bana ma a bari ke kallahi to muna sauraron ka ni ina korafi ne ga alƙalin Najeriya da Allah su dinga jin tsoron Allah a kama barayin akuya a dauri shekara goma ga barayin biro na miliyoyi sannan a kasa hukunta su in an kai su a yi su ma a bar su to ina su ga su alƙalin Najeriya su ji tsoron Allah kuma su akwai ranar hisabi to da fatan za a ji a san cewa ba bambanci tsakanin masu fashi da makami da masu fashi da mukami to har yanzu muna kaduna bari mu bari mu koma kaduna wake kala ya kaduna ibrahim shi garba barka da lasariya barka da warhaka sunana murtala ina kiran ku da garin rigasa a kaduna nigeria to malam murtala gare ka to kalmar sai ina da ra'ayi biyu na farko dai ina roƙon mai girma shugaban ƙasa da na san yana sauraron irin wayannan kafafe magana ta gaskiya ya zo ya kawo ma siyasar jihar kaduna ɗauki saboda gaskiya apc ta tana da raguwan kai a jihar kaduna saboda gaskiya npdp sun yi kwancin yi lamban kura da kwanciyar majirbi da kwanciyar mage mai ɗaukar suna neman sa'a to gaskiya kaduna gida ne a gurin shi ya kamata ya zo ya shiga tsakani ya sasanta kuma gaskiya muna yaba ma sojojin najeriya da suka je suka tare a can jihar maiduguri da saboda a ci gaba da kare rayukan al'ummarmu da ƙasarmu da fatan allah zai ba su nasara a tashi lafiya to mun gode murtala da ra'ayin kabar mu je mu binwai wake kan layi a binwai alhaji usman da ke zan dattawa ne to haji usman gare ka to ni ra'ayina shi ne ina kira ga sojojinmu wanda aka ɗibi manya-manya aka kai su maiduguri da fatan in allah sa hankali akan wannan domin gaskiya irin abubuwan da ke faruwa gaskiya mu nan da muke nan ma hankali mu ba kwance yake ba gani muke abin in yaki cin yaki yawa karshe mu ba gaskiya muna cikin hatsari to da fatan allah zai kawo sauƙin abin ya kama da saukin wannan al'amari. A ah, mun gode da ra'ayinka. Bari mu kaɗa katsinan dukku. Ba ke kan layi a katsina? Alhaji Mustapha ɗan ƙana karanci. To Haji Mustapha muna jin ka. Eh abin da dama muke wannan ni bayanin ne nake tunanin wajen wajen bangare ake abin nan. Ake me? Eh wannan tambayoyin da ake wallahi yanzu eh, ba tambaya ba ce kawai za ka faɗi ra'ayinka ne game da abubuwan da ke faruwa a Najeriya ko ka ba da shawara ko ka yi addu'a mai ko ma waye kake son ka mai addu'a da dai sauransu da abinda dai ka san dai ba zai kawo tashin hankali ba muna jin ka. Insha Allah muna ma kasan nan wata alheri. Mm. Sosai ko da. tsakanin da Allah kasar nan tana da 'yan matsaloli amma wannan matsalolin Allah da muna ganin wannan shugabancin zai gyara su in Allah ya da. To da fatan Allah zai ji addu'arka saboda a samu sauƙin al'amari. Bari mu je mu da maturu. Wake kan layi a da maturu. Eh, sunana Muhammad Abubakar ina so in ba ku shawara. To. Ah, sha'anin Borno wannan ya kamata a ci kwalan shehun Borno. To. ya yi shiru ne ana ta hallaka mutane shi ba za bullo ba ita gwamnati ta yi shiru ba sa tankarar mutane traditional rulers ya kamata su hada da su kar su jefar da su gefe amma ka san shi sarki bai da bindiga bai da ka san dai matsayin sarki dai wani sa'in sukan ba da shawara ba a bainar jama'a ba ka san watakila ko abubuwan da ke faruwa kenan ina dalili idan siyasa ta rikice ake ta zuwa ana ta kamun kafa a wajen su Eh, yanzu ma ai su suka san lungunan da boko haram suke su sun sani mutanen su sun sani mutane sun sani na cikin gari in an haɗa kai da mm, fatan mai martaba sarki zai ji ya ɗau matakin da ya dace da kuma irin ikon da ke da shi to mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice makonni 24 kenan da kulab kulab din kasar jamhuriyar kamaru suke fafatawa a gasar kaka an bana kulab din cotton de garwa ta saha kulab din colombe da ci biyu da nema wanda ne bawa kulab din kungiyar kwallon kafa na cotton damar dare mataki na farko da maki 43 ita ma kulab din edin ta dawo ta biyu da maki 43 haka ita ma kulab din yosa ta dauki mataki na uku ne da maki 36 waɗanda suke layi kuma akwai kulab din kanon ta yawunde ita ce ta ɗauki matsayi na goma sha shida da maki ashirin da biyu colombe ta ɗauki matsayi na goma sha bakwai da maki ashirin sai na ƙarshe na goma sha takwas kenan leon blese take da maki goma sha takwas ministan wasanni da motsa jiki na ƙasar jamhuriyar kamaru ismail bidinkwe ya haɗa kan 'yan wasan ƙasar ta kamaru waɗanda suka halarci gasar da aka gudanar a ƙasar africos na ƙasashe renon faransa ana ƙasar kamaru suka dawo gida da lambobin yabo guda ashirin da ɗaya biyar biyar na zinare bakwai kuma na tagulla sai guda tara na karfe yanzu dai ministan da 'yan wasan suna jiran shugaban kasar jamhuriyar kamaru paul biya da ya tarbe su a fadasa domin kara musu kwarin gwiwa na irin takarawar da suka yi mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. Ga shirin burar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan-kwanan shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakoncin Firayim Ministan kasar Lebanon Sa'ad Hariri a fadarsa ta White House inda shugabannin biyu suka tattauna akan yaƙi da ISIS da barazanar da kungiyar Hezbollah da matsalar 'yan gudun hijira. Shugaba Trump ya amince da cewa kasar lebanon ce fagen dagar da ake ja da mayakan isis alkaida da hezbollah ya ce 'yan lebanon mabiya adinai daban-daban suna haɗa kai su yi aiki tare saboda kariya da ci gaban ƙasarsu shugaba trump ya yi la'akari da nasarorin dakarun ƙasar ta lebanon a shekarar 2014 lokacin da kungiyar isis ta yi yunkurin mamaye arewacin ƙasar dakarun ƙasa sun samu galaba kansu sun fatattake su tun daga wannan lokacin sojojin labanan suke ta faɗa ba dare ba rana domin su kare iyakar ƙasarsu da zumar hana isis da wasu 'yan ta'addan kutsawa ƙasar har kafa sansani sojojin amurka in ji shugaba trump na alfaharin taimakawa a faɗan kuma za su ci gaba da yin hakan 'yan labanan na fuskantar kalubale daga cikin gida da waje hezbollah ƙayace ga ƙasar Lebanon da mutanenta da ma yankin gaba ɗaya in ji shugaba Trump. Ƙungiyar na ci gaba da ƙara tara kayan yaƙi da barazanar sake soma wani yaƙi da ƙasar Isra'ila. Tare da samun goyon bayan ƙasar Iran, ƙungiyar Hezbollah tana ƙara dagul harkokin jin daɗi a syria Hezbollah tana jin daɗin a ce ita ce take kare muradin Lebanon a cewar shugaba Trump, amma a fili take karara cewa gaskiyar ita ce muradunta da na mai ɗaure mata gindi wato iran take karewa in ji shugaba trump shugaba trump ya sha jaddada cewa makwabtan siriya a gabas ta tsakiya dole ne su kuduri aniyar taimakawa 'yan gudun hijira daga siriya har sai lokacin da suka iya komawa gidajensu su sake gina ƙasarsu a wannan kasar labanan tana kan gaba da ba da misali da yake tafi kowace ƙasa ɗaukar 'yan gudun hijira mafi yawa. Tun lokacin da aka fara rikicin Siriya, Amurka ta tallafa wa Lebanon domin ta taimaki 'yan gudun hijiran Siriya ta hanyar ba su tsaftaccen ruwa, abinci, muhalli da magunguna. Amurka na alfaharin goyon bayan duk waɗanda suke da ƙarfin halin fuskantar ta'addanci tare da fuskantar duk wani abin da ya shafi yankinsu. dauriya da jajircewar mutanen lebanon duk da yaƙi da ta'addanci da suka fuskanta abin yabawa ne in ji shugaba trump muna girmama al'ummar lebanon da suke aiki tukuru domin su kare rayuwarsu ta nan gaba cikin lumana kwanciyar hankali da tabbatar da ci gaban zuri'arsu. sharhin murar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To a gaishe ka yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To a takaice a yau Juma'a ne 'yan kasar da suka kada ƙuri'unsu na zaɓen shugaban ƙasa da ake kyautar tsammanin zai bai wa shugaba Paul Kagame wa'adi na uku akan mulki. an dai gudanar da zaben ne cikin kwanciyar hankali yayin da masu kada ƙuri'a cikin nutsuwa suke shiga azuzuwa domin jefa ƙuri'unsu Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta amince sayarwa Najeriya jiragen saman yaƙi na zamani har na dala miliyan 600 duk wadda zargin keta haƙƙin bil'adama da ake yi wa Najeriya. Jiya Alhamis ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da cinikin ta kuma miƙa batun ga 'yan majalisar dokoki waɗanda ke da kwanaki 30 su amince da cinikin. yarjejeniyar ta kunshi wa najeriya jiragen yaƙi samfurin super kano guda goma sha biyu waɗanda ake amfani da su wajen kai ƙananan hare-hare a halin yanzu kuma ma'aikatan wayar da kan jama'a na ƙasar italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin hauren afirka ke shiga ƙasar inda ake ganin cewa mafi yawan 'yan mata daga cikinsu duk daga najeriya suke fitowa kuma suna zuwa ne da sanin cewa ƙarshenta za su ƙarƙare ne a matsayin karuwai To, masu sauraronmu mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumul da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga Washington DC ke cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.